صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an yi cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin murin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa bayan sa muna tafi da shirin dokokin zamantakewa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu na wannan mace amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 24 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan da thani na shekarar ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 163 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan janairun shekara ta 1859 wani mutum dan kasar amurka mai suna edwin laurentine drag ya sami nasarar haƙar rijiyar ɗanyen man fetur a jihar pennsylvania a ƙasar ta amurka kafin haka dai ana samun ɗanyen man fetur ne a wurare kaɗan kamar wurare masu ɓuɓɓugowar ruwa amma wannan mutumin ya samu ɗanyen mai ne mita 230 a ƙarƙashin ƙasa kuma tun a lokacin ne aka fara amfani da kayayyakin zamani wajen haƙar arzikin mai daga baya ɗanyen man fetur ya yi daraja ta yadda ya samu tasiri a cikin siyasar duniya inda har aka kafa ƙungiya ta ƙasashe masu fitar da ɗanyen man fetur da sayar da shi a kasuwanninsa na duniya duk da cewa dai manyan ƙasashe waɗanda suka mallaki wurare da arzikin ɗanyen mai wanda ke kwance a ƙarƙashin ƙasa ba su a cikin ƙungiyar kamar rasha da kanada da kuma amurka amma kuma suna da babban tasiri a kan ƙungiyar ta opec musamman ma dai amurka wadda baya ga man da take da shi wanda take tsiminsa tana kuma sayan ɗanyen mai daga wasu ƙasashe musamman larabawan yankin gabas ta tsakiya wanda hakan ya bata damar yin tasiri a cikin ƙungiyar musamman ma kasantuwar ƙasashen da take da babban tasiri a kan su a cikin ƙungiyar kamar irin su saudiya da haɗaɗɗiyar dala larabawa ita ce take juya akalarsu daga dama da ƙarshe masu ware ko sun cewa shekaru 57 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan janairun shekara ta 1965 winston churchill ɗan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar birtaniya ya rasu yana ɗan shekaru 91 a duniya an haifi churchill a shekara ta 1874 sannan ya shiga aikin soja a ingila a shekara ta 1895 bayanan kuma ya zama dan majalisar dokokin kasar karkashin jam'iyyar labour a shekara ta 1900 ya shiga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da birtaniya ta yi wa kasashen duniya da dama sannan kuma ya zama prime minister sau biyu churchill ya rubuta littafi mai suna rikicin duniya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran Ƙungiyar ECOWAS ta ce ta damu da abin da ta danganta da yunkurin juyin mulki a Burkina Faso. Iran ta yi watsi da batun sakin furtunan Amurka a matsayin sharaɗin ɗage mata takunkumai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasar Libya da ta tsara sabon jadawalin manyan zaɓukan ƙasar. Don zuga cikakkun labaran. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO ta nuna damuwa game da abin da ta kira da yunkurin juyin mulki a burkina faso wannan dai na zuwa ne bayan da rahotannin kasar ke cewa sojojin da suka yi bore na tsare da shugaban kasar rock mark christian kabore kafin hakan dai an shuka karin harbe-harbe a kusa da fadar shugaban kasar da ke wagadugu babban birni a cikin daren ranar lahadi haka kuma rahotanni sun ce sojoji sun gewaye gidan talabijin ɗin kasar bayanai da dama sun yi ikirarin cewa juyin mulki ne aka yi sai dai gwamnatin kasar ta musanta hakan da kuma kore batun cewa an kama shugaban kasar ba a dai cika samun bayanai ba akan hakikanin abin da ke faruwa saboda an kase dukkan hanyoyin sadarwa na intanet wasu majiyoyi sun ce ɗaruruwan jama'a sun fito domin nuna goyon baya ga sojojin kasar duk da dokar hana fita da gwamnatin kasar ta ayyana an daɗe da jama'ar kasar burkina faso ke zargin gwamnatin shugaba kabore da gazawa wajen shawo kan matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da ƙasar da ke yammacin Afirka ke fama da su tun cikin shekarar 2015. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi watsi da batun sakin fursunonin Amurka a matsayin wani sharaɗi na ɗage mata takunkumai. Da ke sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran ya ce ƙasarsa ba ta taɓa amincewa da wani sharaɗi na tattaunawa tsakanin wakilan jamhuriyar musulunci da sauran ɓangarorin da ke cikin iriyar nukiliyar da aka cimma ba a shekarar biyar. kan cire takunkumin da amurka ta kakaba wa tehran bisa sharaɗin sakin fursunonin amurka furucin nasa na zuwa ne bayan da wakilin amurka na musamman kan iran robert malay ya faɗa a baya bayan nan cewa da wuya gwamnatin washington ta cimma matsaya da iran matukar tehran ta ki sakin fursunonin amurka da ake tsare da su a jamhuriyar musulunci ta iran jamhuriyar musulunci ta iran dai bata amince da wani sharaɗi ba tun farkon tattaunawar ta biyanna kamar da sa'id katib ya faɗa a wani taron manema labarai na mako-mako a birnin tehran a ranar litinin yayin da yake mayar da martani ga Mr. Male. A haɗe ɓangaren kuma jami'in na Iran ya ɗauko batun Iraniya wanda ake tsare da su a Amurka, wanda ya tabbatar da cewa Amurka da Iran duk sun tattauna game da hakan a lokuta da dama. Ya ƙara da cewa shari'ar da ake yi wa 'yan Iran da Amurka yanayi ne daban-daban. Za a iya warware wannan batu a matsayin jin kai cikin ƙanƙanin lokaci idan har Amurka ta mutunta yarjejeniyoyin da ta riga ta ƙulla, in shi jami'in diplomasiyar na Iran. To jama'a kar da a shafa cewa labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Ministan harkokin wajen Isra'ila Iyar Lapid ya gana da ministan kula da harkokin fararen hula na Palestine Hussein Al-Sheikh wanda ya kasance ganawa irin ta farko ta Mr. Lapid da wani jami'in Palestino. Da ke tabbatar da ganawar a shafinsa na Twitter jami'in na Palestino ya ce sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi siyasa da kuma alaƙa ta tsakanin juna. hussein alshek ya ce sun tattauna hanyoyin samar da wata mafita ta siyasa tsakanin bangarorin biyu bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa musamman kan rikicin palestine da kuma isra'ila sai dai jami'in bai fayyace ko a ina tattaunawar ta wakana ba ana ta bangare dai ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta kicewa open kan tattaunawar amma bata musunta ganawar ba tun dai bayan zuwan sabuwar gwamnatin naftali bennett a isra'ila ake samun tattaunawa tsakanin bangarorin inda ko a ƙarshen watan disamba shugaban Falastina Mahmud Abbas ya gana da ministan tsaron Isra'ila Benny Gantz yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila wacce ita ce irin ta farko tun bayan shekarar 2010. Haka shi ma ministan tsaron Isra'ila ya taɓa kai ma Mahmud Abbas ziyara a Falastinu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci Majalisar Wakilan Libya ta fitar da sabon jadawalin manyan zaɓukan ƙasar. Mai ba da shawara ga babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya game da batutuwan ƙasar Libya, Stephen Williams ce ta yi wannan kiran. Mr. Williams ta yi wannan kiran ne a lokacin ganawa da Agila Sale, kakakin majalisar wakilan kasar ta Libya a birnin Alkubba da ke gabashin kasar Stefani Williams ta ce halastacciyar hanyar da za a warware rikicin siyasar kasar shi ne ta hanyar amfani da akwatin zaɓe. A baya dai Libya ta tsara gudanar da zaben shugaban kasar a ranar 24 ga watan Disamba na shekarar 2021 da ta gabata. To sai dai kuma an ɗage gudanar da zaben har sai abin da hali ya yi. sakamakon wasu matsalolin da ke shafar tsare-tsare da kuma wasu batutuwa da suka shibanci shari'a kamar da babbar hukumar zaben kasar ta bayyana. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. To ga shida son barka dauke da labaran duniya. Yan sai sauran sheshen da suka rage mana da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afrika ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar Afirkan. Shirin yau da Allah zai dubi ne akan yadda aka fara batun yadda shugabancin najeriya zai kasance a zaben shekara ta 2023 daga kudancin kasar ne ko kuma daga arewaci da kuma yadda kan 'yan siyasa a najeriya ya rabu akan wannan batu wani da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah ta fatan masu rare za a biyu musanna hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo katsina zan jagoranci gamar gabatarwa. duk da cewa yanzu haka dai ana farkon shekara ta 2022 ne amma tuni hankulan 'yan siyasa a najeriya ya fara karkata ga batun bangaren da shugabancin najeriya din zai kasance inda tuni wasu daga yankin arewacin najeriya suka fara muhawara akan wanda ya fi cancantar zama kan kujerar shugabancin kasar bayan zaben shekara ta 2023 wasu dai na ganin cewa yankin arewa wanda ke fama da matsaloli sakamakon taɓarɓarewar tsaro ba shi da zaɓi illa ya ci gaba da riƙe wannan kujera amma wasu kuma na cewa lokaci ya yi da ya kamata a nuna adalci ta hanyar dankawa yankin kudancin kasar mulki tunda dan arewa ya dana masu ra'ayin cewa bai kamata mulkin najeriya ya fita daga hannun dan arewacin kasar ba suna kafa hujja ne da cewa mai daki shi fi kowa sanin inda yake masa ruwa wanda idan ake la'akari da irin matsalolin tsaro da arewacin najeriya ke fuskanta wanda ya fito daga yankin arewacin najeriya ya fi dacewa kuma ya fi sanin inda ya kamata ya bullo wa lamarin masu wannan ra'ayin da suna ganin cewa babu wanda zai tunkari matsalolin da yankin arewacin najeriya ke fama da su kamar satar mutane da rikicin boko haram da masifar talauci da koma baya a fannin ilimi da sauran matsaloli irin waɗannan da yankin yake fuskanta illa ɗan arewacin najeriya saboda haka a ganin masu irin wannan ra'ayi in mulki ya kuskura ya fita daga hannun 'yan arewacin najeriya ɗin a irin wannan hali da ake ciki yanzu to duk wanda ya samu mulki daga wani yanki na najeriya to zai ɗauki lamarin a matsayin wani lamari mara muhimmanci domin kuwa za a iya kafa hujja da cewa lokacin da 'yan arewan suke mulki ba su iya magance matsalar yankinsu ba saboda haka abu ne mai waya a iya magance wannan matsala amma masu ra'ayin cewa ya kamata mulki ya koma kudancin najeriya a shekara ta dubu 2023 kuwa na da ra'ayin cewa rayuwa yar ba in baka ce tunda kudu ta yi halacci arewa ta ce da mulki su biyu to ya kamata ita arewa ta sakarwa yankin kudancin najeriya shi ma ya dana masu irin wannan ra'ayin suna ganin cewa arewa shugaba muhammadu buhari ya yi sau biyu kasashen yarabawa shugaba obasanjo ya yi sau biyu najeriya dai ta kowa ce a wannan lokaci ya kamata a miƙa wa kudu maso gabas ko kudu maso kudu tunda kudu maso yamma ta yi nata a ganin su hakan shine adalci batun da ake yi na cewa idan mulki fita daga arewa za a samu matsala ko yanzu dan arewa ne da yake mulki amma bai iya magance matsalolin arewacin najeriya ba idan ba a manta ba a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne tsohon gwamnan jihar lagos ahmad bola tinubu ya fito ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2023 inda ya gana da shugaba buhari kuma ya fito ya sanar da hakan a fili tare da sanar da manema labarai abinda ya gudana tsakaninsu da shugaba buharin tinubu dai babban mai faɗa a jini a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kuma ya taka muhimmin rawa wajen nasarar da ta samu a zaɓukan shekara ta 2015 da kuma zaɓukan shekara ta 2019 kana kuma ya samu damar kafa yaransa na siyasa da dama a wurare daban-daban waɗanda su ma a halin yanzu sun samu ƙarfin iko a jam'iyyar ta apc wani abu da ake ganin cewa zai iya taimaka masa sai dai duk da waɗannan damarmaki da mutumin da ake kira jagoran apc yake da su wasu masana harkokin siyasa suna ganin cewa akwai wasu manyan kalubale waɗanda ka iya zame masa tarniki wajen cikar burinsa wanda ya shafe tsawon rayuwarsa yana fatan cikarsa kamar yadda ya bayyana da bakinsa wasu daga cikin masana siyasa a najeriya suna ganin cewa babban kalubale da tinubu zai fuskanta wajen neman tikiti da kuma shiga zaɓe idan ma ya yi nasara a zaben fitar da gwani na jam'iyyar ta apc shine rashin lafiyarsa a shekarar ta gabata tinubu ya kwashe watanni yana jinya a birnin london na ƙasar burtaniya inda ya sa mutane suka fara jefa ayar tambaya akan lafiyar tasa da yake dama tun a wancan lokacin ne aka fara raɗin cewa zai tsaya takarar shugabancin najeriya sai dai ya sha cewa yana da kuzari da zai iya shugabantar ƙasar kuma magoya bayansa sun ce mahasada ne kawai suke ta ɓaɓato dangane da batun rashin lafiyar tasa masu wannan ra'ayin da sun yi imanin cewa idan a wasu wurare ne yadda yake fama da wannan rashin lafiya mutane ma ba za su dinga zance a kansa ba kuma ko an neme shi ma da ya tsaya takara ma ba zai amince da hakan ba domin lafiya na da matukar mahimmanci wajen jagorancin babbar ƙasa irin najeriya wanda kuma ko shaka babu a halin da ake ciki mutane da dama na ganin cewa samun mutum mai kuzari shine ya dace ya shugabanci najeriya kuma shine abin da ake bukata an yi wasu shugabanni a baya a najeriya din waɗanda suka fama da rashin lafiya kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko da tarniki a harkar gudanar da gwamnati inda kuma masanan suke ganin cewa idan aka sake maimaita irin abin da aka yi a baya hakan zai zama babban kuskure. sai kuma wani bangaren da wasu masanan suka bayyana mahangarsu da suke ganin cewa shi ma a nan tinubu zai iya fuskantar wani babban kalubalen shine batun gwamnonin jam'iyyar apc waɗanda suke buƙatar irin mukamin da yake nema ko kuma wasu mukaman da ba su kai irin nasa ba a zaben shekara ta 2023 wasu daga cikin gwamnonin apc dai sun fito sun nuna suna neman samun kujerar mataimakin shugaban ƙasa wasu kuma shugabancin jam'iyyar wasu kuma kujerar shugaban kasar ma da kanta suke nema kuma suna ganin cewa sanya tinubu a gaba zai iya dakile cikar nasu burin wasu daga cikin waɗannan gwamnoni da ke fatan zama mataimakin shugaban ƙasa a najeriya suna ganin cewa idan tinubu zai yi wa jam'iyyar apc takara to yawancinsu ba zai iya yiwuwa su samu wannan kujera ba domin kowa a matsayinsa na musulmi ana sa ran zai ɗauko kirsa ne domin ya masa mataimaki don haka tunda su musulmi ne zai wuya su iya samun wannan damar saboda zai wuya a haɗa musulmi da musulmi su yi takara ta shugaban ƙasa da mataimaki ko a yankin sa kudu maso yamma ma ba za a iya cewa dukkanin gwamnoni suna goyon bayansa ba inda biyu daga cikin gwamnoni ne kawai za a iya cewa sun fito sun bayyana goyon bayansa a zahiri a gare shi wato gwamnan osun wanda dan uwansa ne da kuma gwamnan lagos wanda shi kuma yaransa ne kuma shi ya kawo shi a cewar masanan hakanan kuma wasu na ganin cewa mataimakin shugaban kasa farfesa yemi banjo zai iya zame wa tinubu kashin wuya domin a fili take cewa akwai wasu makusantan shugaba muhammadu buhari waɗanda ba sa son tinubu don haka abu ne mai wuya su amince da shi jam'iyyar apc dai ta yi wa 'yan najeriya alkawla da dama musamman ma dakile matsalar tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasar sai dai wasu suna da ra'ayin cewa babu wani daga cikin waɗannan alkawula wanda jam'iyyar apc ta cika yayin mulkin nata a najeriya wasu daga cikin masana akan wannan batu suna cewa an samu matsaloli da dama yawancin abubuwan da jam'iyyar apc ta yi alkawalin za ta yi ba ta yi ba ga talauci ga kuma tsadar kayayyakin masarufi da kuma rashin aikin yi a tsakanin al'ummar najeriya musamman ma dai matasa kuma shi tinubu yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen tallata jam'iyyar apc ga 'yan najeriya don haka yana daga cikin waɗanda ake ɗorawa alhakin gazawar jam'iyyar a wannan lokaci yanzu haka dai a najeriya za a iya cewa kallo ya koma sama akan jam'iyyun siyasa wajen ganin yadda za su bullowa maganar takara tunda a halin da ake ciki ta manyan jam'iyyu waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji ba a san inda suka fuskanta ba tuni da gwamnonin jihohin kudancin najeriya ɗin suka haɗa kansu suna nuna cewa lallai sai shugabancin najeriya ya koma yankin su yanda kuma wasu manyan 'yan siyasa daga arewacin najeriya ɗin su ma suka manta da bambancin jam'iyya inda suke da burin ganin cewa sun dafawa duk wani ɗan arewa wanda ya cancanta kuma suke ganin cewa zai iya mulkin najeriya yadda ya kamata da kuma fitar da ƙasar daga cikin mawuyacin hali da ta samu kanta a ciki domin ganin cewa ya lashe zaben shekara ta 2023 to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shahar suke ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji dake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa a daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku. kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. BOH Hausa suna na Sanusi Madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne a yau domin yi amfani da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako. Muna mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Muna godiya. Insha Allah yau ma zan fara da Isuhu Madatai da makaram sai kuma Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. Akwai na agwa mai fati a nan da makaram sai kuma Leturo mai sai da Essence a nan da magaram. Akwai Murtala Salisu wanda aka yi sani it empty garin garin da bakwai a nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdul aziz firizi da magaram akwai kuma tasiu anguwa tudu da magaram yakuba mai aski ba da raka da magaram ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga mashi soja mai adidita da magaram akwai kuma abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya a nan jihar da magaram yake ina mika safifiyar gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakuba a washe ina mika safifiyar gaisuwa zuwa ga isa musa wanda aka sani da isa rezo ba kuma zan taba manta mantawa ba da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba digawa akwai ibrahim dan fulanin yayari kadora digaga dan fulanin warji haɗabi mai kwamfuta mai yama da dukkanin masu sauraron wannan tasha ta boh suna na sanusi madatai da magaram ku tashi lafiya salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu abin da ya shafe mu na yau da kullum da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi hausa yana gaida tasirin sanu su madattai yesu madattai da mamman bin yakuba washe da iliyas yakuba jigawa da yakubu mai manja funtuwa da yaro biniya garin malam da mamman sani daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a faɗin duniya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu ya ci hausa tahiran ina muku fata alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya dama da kuke ba mu ta mu gaida yan uwa da mana arziki Allah ka da alkhairi da farko dai ina gaida su madatte akwai isu madatte abdullahi kadamari husaini sitar eh, ga kwalliya kadawar ga dan fulanin wardi akwai lawal alhaji abbale wanda yake a kasan agadez mazamanta da laitana mamman shehu shabje gard wanda yake ramfuwa hawa tuzu da magaran akwai tasiru wanda yake tudun mazamanta da maji soja wanda yake mai adaidaita ne akwai laitoro akwai kadura dan bulamin hudu mazamanta da alhaji aminu mustapha wanda yake ga an kwalliya akwai zabiyar mai matala shugaban zaɓe sankan jihar da magaran mazamanta da yahaya sonitar wanda yake garin mata mai mazamanta da shugaba a dimbaran gamba akwai mustapha ranki likitan dabbobi a garkin daura akwai mata na karbiya da hajara da saboda fati gwi a garin magariya mazamanta da tunjani mai kabu-kabu raba bawa da arziki sai allah wanda yake garin magariya akwai alai suleiman tela wanda yake tanit mazamanta da Eh, Suleiman Dan Gambo mai atamfa wanda yake garin Gumal. da duk jama'a da suke cikin gidan nan wanda na kama sunan da wanda na kama sa ba ina masa fata alkhairi na kawo zumunci nan da magaran ina fatar Allah unje mai da gida lafiya to Allah saka da alkhairi da ta haram mu ne musulunci suna na shugaba Iliya kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria fatan za ku ta lafiya muna tare. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina ga zan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stani rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kissar zulkarnaini wanda wani sarki ne daga cikin sarakuna adilai wanda allah ta'ala ya ba shi iko a duniya wanda kuma ya tabbatar da adalci a yankunan da yake iko cikinsu mun kuma bayyana cewa da farko dai ya fara kada rundunarsa zuwa yammacin daularsa ce inda ya tuke a bakin ruwa inda ake ganin rana kamar tana fadawa cikin ruwa ne kuma daga nan ba inda zai kara zuwa ta yamma har ila yau ya sami mutane a wannan wurin muminai da kuma wa'anda suke sabon Allah kuma Allah ya ba shi ikon ya hukunta abin da ya dace da kowanne daga cikinsu daga nan sai Allah ya ba shi umarni yana cewa ya zulkarnaini in ma dai ka azabtar ko kuma ka riki kyautatawa a cikinsu a nan ne sai Zulkar zulkarnaini ya bayyana abin da zai yi da mutanen kamar yadda ya zo cikin aya ta gaba inda allah ta'ala yake cewa ya ce amma wanda ya yi zalunci to za mu azabtar da shi sa'annan a mayar da shi zuwa ga ubangijinsa sai kuma ya yi masa azaba azaba a bar kyama kuma amma wanda ya yi imani kuma aikata aikin kwarai to za mu yi sakamako a gare shi wato kyauta mai kyau kuma za mu gaya masa sauƙi daga umarninmu wato duk wanda yake saba allah ta'ala daga cikinsu za mu azabtar da shi a nan duniya sannan in ya koma lahira ma zai fada cikin fushin allah ta'ala da azabarsa amma wanda ya kasance mai imani za mu kyautata masa a nan duniya ba za mu takura masa a rayuwarsa ba misali ko da haraji ne za mu karɓa to ba za mu karɓi mai yawa daga hannunsa ba don haka masu imani za su kasance cikin aminci wanda ba su yi imani ba zai azabtar da su wannan shine tafiyar zulkarnaini ta farko wanda kuma daga yamma ya fara amma daga nan sai ya koma gabashin daularsa inda shi ma sai da ya kai bakin ruwa inda daga nan ba inda zai iya karawa daga gabas kamar yadda alkur'ani ya bayyana sa'annan kuma ya bi hanya har a lokacin da ya isa ga mafitar rana ya same ta tana fita a kan wa'ansu mutane wa'anda ba mu sanya masu wata kariya daga barinta ba kamar wancan ne alhali kuwa hakika mun kewaye da jarrabawa da abin da ke gunsu a wannan ayar ana nufin wato mutanen da zulkarnain ya samu a mafitar rana ƙauyawa ne ba su da wata wayewa hatta kayan sawa na kirki wanda zai kare su daga zafin rana ba su da shi babu wani ci gaba na sanin duniya da lahira a cikinsu wannan ita ce tafiya ta biyu wanda zulkarnaini ya yi allah bai bayyana abin da ya yi da su mutanen da ya same su a nan ba amma kuma a baya mun san cewa aikinsa shine yada addinin allah ta'ala don haka nan za mu ɗauki cewa zai sanar da su addini sannan kuma ya wayar da kansu dangane da rayuwar duniya musamman sana'ar da za su yi don samarwa kansu kayan sawa wanda zai kare su daga zafin rana sai kuma tafiyarsa ta uku inda bai yi maganar jihar da ya tafi ba sai dai ya faɗi abin da ya samu a inda ya je wasu suka ce har sai da ya kai tsakanin duwatsu biyu kamar yadda alkur'ani yake cewa wato ya bi hanya har lokacin da ya isa a tsakanin duwatsu biyu ya sami wa'ansu mutane daga gabaninsu ba su yi kusa da fahimtar magana ba cikin suratul kaf aya ta uku. ma'anar ba sa fahimtar magana mai yiwuwa ba su iya harshen naini ba don haka suna magana da maganar ishara ko nuni da hannu ko kuma dai harshen su bai ci gaba ba saboda zaman ƙauye ta yadda ba sa fahimtar da dama daga cikin abubuwan da ake faɗi da wasu harsuna a nan sai mutanen suka cewa naini. ko kuma suka fahimtar da shi cewa wasu mutane masu fasadi a bayan ƙasa sukan far mana ko ƙwace dukiyoyinmu sannan su cutar da mu suka buƙaci zulƙarnaini ya gina katanga tsakaninsu da su kamar yadda alkur'ani mai girma ke cewa suka ce ya zulƙarnaini lalle ne ya juja da majuja masu ɓarna ne a cikin ƙasa to ko za mu sanya haraji saboda kai akan ka sanya wani katanga a tsakaninmu da tsakaninsu suratul kaf aya ta 94 to masu sauraro anan zamu dasa aya a cikin shirin na yanzu sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tun zuga shirinmu na dokokin zamantakewa dokokin zamantakewa rahim Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Jama'a masu haro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa. Wannan shiri na dokokin zamantakewa kamar yadda kuka sani muna cikin bayani ne game da ƙasar Benin ko kuma jamhuriyar Benin. a cikin wannan shiri a wancan sati da ya gabata mun yi kokari mun bijo da wasu abubuwa da suka shafi yanayin zamantakewa a kasar musamman ta bangaren addini da kabilu daban-daban da ke wannan kasa to yau insha Allahu za mu shiga bangaren abin da ya shafi shari'a yanayin shari'a yanayin kotuna na kasar benin da irin abubuwan da suke tattare da haka wannan kasa ta benin tana da wani tsari na shari'a wanda a da tana bin duk abubuwan da ƙasar faransa take bi ne ta bangaren shari'a sai kuma wasu dokoki nasu na cikin gida waɗanda za ka iya cewa da suka samar da su a bisa al'adunsu na cikin gida amma a wani abu wanda za ka iya fahimtarsa ta bangaren tarihin abin da ya faru musamman a lokacin kiriku wanda wannan lokaci shine shugaban ƙasar a ranar 4 ga watan satumba na shekara ta 1981 shi wannan kirikunan sai ya sanar da samar da wata kotu ko kuma waɗansu kotuna wannan kotuna ɗin kotuna ne da aka sanar da samar da su a gurare daban-daban na ƙasa ɗin sannan aka samar da kuma kotu ta tsakiya a wacce za ta iya zama ita ce a wato kenan tsaka-tsaki sauran kotuna ƙanana sai kuma aka samar da wata kotu a tsaka-tsaki aka sanar da cewa ita wannan kotu ita ce za ta dinga tafi da al'amura da suka shafi lura da yadda ake yanke hukunce-hukunce a ƙananan kotuna ɗin musamman abubuwa da suka shafi yanayin tafi da waɗannan lamura na yanke hukunce-hukunce to sai aka ɗauka aka mai da shi ƙarƙashin ita gwamnatin ƙasa da kuma 'yan majalisu suka zama su ne masu zuba ido kenan akan yadda al'amuran shari'a ke tafiya a wannan nahiya kowane lardi yana da ainihin wata kotu wadda ita wannan kotun tana da wata tana da dama da aka bata ta bibiyan dukkan wasu ƙararraki da aka kawo kamar yadda kuma kowane lardi tana da wata kotu wacce za ka iya fassara ta da kotun ɗaukaka ƙara to a nan kenan akwai kotuna ƙanana a ƙauyuka da manya-manyan birane hatta da ƙauyuka ko ina akwai kotuna ƙanana to sai kuma aka samar da wa'annan wato kotu wacce za ta iya zama tana ɗaukaka ana ɗaukaka ƙara zuwa ga wannan manyan kotu a larduna kenan to abin da tsarin ya taho kenan a cikin wannan yanayi da aka samar a shekara ta 1981 a shekara ta 1990 an samar da cewa shi tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar sai ya samar da wata kotu wannan kotu sai aka yi kiranta da cewa kotu ce mai lura da al'amura da suka shafi kundin tsarin mulki na ƙasa kuma ita wannan kotu tana da 'yanci ta yi ƙoƙari ta duba ma shi kansa kundin tsarin mulki ɗin za ta iya kawo canje-canje a cikinsa to irin wannan akwai wani abu da aka ɗora a irin wannan kotu kuma shi ne warware wasu rigingimu da suka iya fitowa tsakanin shugaban ƙasa da kuma majalisar ƙasa duk yana daga cikin wasu abubuwa da suke an bawa ita wannan kotu ɗin daman ta yi irin waɗannan ita wannan kotu ta fara aiki ne bayan samar da ita da aka yi a shekara ta 1990 amma bata fara aiki ba sai shekara ta 1993 wannan abu da aka tabbatar da shi shine cewa tsarin kundin mulki na ko kuma kundin tsarin mulki na wannan ƙasa ta benin sai kuma ya samar da babbar kotu da ake cewa da ita high court of justice aka samar da babbar kotu wacce za ta zama ita aka ɗora wa alhakin sauraron dukkan wasu abubuwa na ƙararraki da suka shafi laifuffuka da aka aikata a kan ita ƙasar baki ɗaya wanda kuma ya aikata irin wannan laifuffuka ɗin a kan ƙasar baki ɗaya sai lalle ya zama ko dai shugaban ƙasar ne ko kuma wani daga cikin ma'aikatan gwamnati wato ita wannan kotun da aka samar mai suna babbar kotu ta ƙasa abinda zata za ta dinga yi kenan a duba a gani wani laifuffuka ne shugaban ƙasa ya yi ko kuma ma'aikatan gwamnati sai ta zama ita take yanke hukunci dangane da waɗannan laifuffuka ɗin to babbar kotu wacce take mafi girma da aka samar wacce za ta dinga tafi da al'amura na shari'a a wannan ƙasa ita ce kotun koli wadda aka samar da ita bisa kundin tsarin mulki na kasar benin shi ya samar da wannan kotu wadda za ka iya ba ta sunan babbar kotu ta kasa ko kuma kotun koli ta kasa baki daya sai aka samar da ita a cikin tsari na tafi da shari'a a kasar benin duk waɗanda aka tsare su dole ne an je an kamo wani mutum an tsare shi a wajen 'yan sanda to dole ne a gabatar da shi a gaban kotu ƙanana masu bibiyan al'amura na laifuka a cikin awa 48 bayan an kama mutum wato kenan ba za a bar shi ya daɗe ba ya yi sati ya yi wata bayan kamo shi a'a wannan tsarin na kotuna a ƙasar benin ya ba da wannan cewa lallai duk wanda aka kamo dole ne a cikin awanni 48 a gurfanar da shi a gaban kotun magistrate wadda za ta bibi laifukan da ya aikata to a nan wani abu mai muhimmanci shine cewa su al'amura ko ma'aikatar shari'a ta ƙasar benin tana zaman kanta ne ita kuma gwamnati bisa abin da yake rubuce a tsarin kundin tsarin mulki na ƙasa dole ne ta girmama wannan abu na 'yancin ainihin ma'aikatan shari'a ta ƙasa saboda haka eh, ita eh, wanda gwamnati tana girmama wannan 'yanci da wannan kotu take da shi ko kuma ma'aikatar shari'a baki ɗaya take da shi haka kuma shi kundin tsarin mulkin ƙasar benin ya bayar da cewa dukkan wani abu da za a yi a kotuna dole ne a yi shi bisa adalci a saurari dukkan wanda zai zo a bajiro da abubuwa a ba wa mutum damar ya kare kansa sannan kuma dukkan wani abu da za a yi na yanke hukunci da jin ƙararraki dole ne a yi shi a gaban jama'a wato kinan ba a yin zama a ɓoye kenan wannan yana nan a cikin tsarin shari'a na wannan ƙasa ta benin sannan mutanen da ake tuhuma lallai su ma kafin a kai ga tabbatar da cewa sun aikata wannan laifi suna matsayin waɗanda ba masu laifi ba kenan sai har sai an tabbatar da cewa sun aikata wannan laifi ɗin sannan kuma suna da damar su ɗauki lauya wanda zai kare su sannan kuma suna da damar da za su nemi dukkan wasu shaidu daga abubuwan da gwamnati ta mallaka ko kuma wasu shaidu da ike tare da gwamnati to duk wanda aka kawo shi aka gurfanar da shi a gaban shari'a yana da damar da zai ce yana so a kawo shaida kaza a guri kaza ko da ko wannan guraren na gwamnati ne to wannan dama ce da tsarin shari'a a kasar yake da shi kuma tsarin kundin tsarin mulkin kasar na benin ya ba kowane mutum to anan idan kuma aka dawo kan mutane masu kaki kamar sojoji to su in laifuffukan da suka aikata a kasar benin ƙananan laifuffuka ne to su akwai wata majalisa ta horarsuwa wato ko kuma a ce majalisar ladabtarwa ta soja ita wannan majalisa ce ba kotu ba ce wannan majalisa ta horarwa ko kuma ta ladabtarwa ta soja a nan ne za a gurfanar da su a horar da su ba tare da an kai su kotu ba amma matukan laifuffukan ƙananan laifi ne irin waɗannan majalisu ɗin wanda suke ana gurfatar da sojoji to fa ba a gaba gurfanar da fararen hula a nan bisa tsarin shari'a na wannan ƙasa ta benin saboda haka wannan tsarin mulki na kasar benin ko kuma kundin tsarin mulki na kasar benin ya haramta dukkan wani abu da za a yi na ɗaukan doka a hannu ba tare da an gurfanar da mutum an a gaban kotu ba ko kuma a gaban irin wannan majalisu ba ko kuma mutum ya amfani da wani abu na kan kashin kansa ko wani dan uwansa ko kuma wani nasa akan al'amura na shari'a duk an hana wannan gwamnati duk da cewa tana girmama waɗannan abubuwa da ke rubuce a cikin tsarin kundin tsarin mulki to sai dai kuma lallai wato akwai abubuwa wanda ke tafiya a cikin wannan ƙasa ta benin wannan abu kuwa shine cewa akwai wasu da suke amfani da mukaminsu a cikin gwamnati su kasance suna yin hawan ƙawarawa al'amuran shari'a a cikin al'amura da suka shafi su kawo kansu ko kuma wani nasu wato za a iya cewa a zahiri a kuma rubuce a tsarin kundin mulki kowace kotu da kuma tsarin ainihin shari'a na kasar masu zaman kansu ne kuma gwamnati a zahiri tana girmama wannan to amma fa akwai kuma shiga da kutse da ake yi da kuma hawan kawara da ake wa shari'a saboda wani a gwamnati an kama nasa ko kuma shi ya yi wani laifi to akwai inda za a shiga a fita wato dai abin da ba za a rasa ba na almundahana akwai shi a cikin wannan ainihin ƙasa ta benin so, sannan kuma domin mutanen da za su shiga wannan ƙasa su zauna a can idan wani abu ya bujiro tsakanin mutum da polis to su 'yan sanda ko da ko dai za su zo su kama mutum to amma lallai tsarin wato shari'a na ƙasar benin ya baka dama cewa in ɗan sanda ya zo yana so ya kama ka to ba shi da yancin ya shiga cikin gidanka na kanka sai ya zo maka da warrant warrant shine wato wani izini daga kotu ta ba shi izini ya shiga to waɗannan abubuwan da muka ambata a dunkule tsarin shari'a inda take tafiya a wannan ƙasa ta benin za mu tsaya a nan insha allahu sai a shiri na gaba za mu shiga wata ƙasa ta afirka ta yamma domin mu ji tsarin zamantakewarsu da kuma wasu abubuwa da suka shafi dokokinsu suma. a nan nake cewa ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad tuwan sai shirin na karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya to a shirin na yau za mu yi nazari ne game da inda aka kwana akan tattaunawa ta takwas da ake yi a biyana game da batun yarjejeniyar nukiliyar Iran da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To Marilla, kamar da aka ji shirin na yau na waiwaye ne kan inda aka kwana game da tattaunawar da ake a Vienna game da batun nukiliyar Iran. A game da tattaunawar ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahiyan ya ce ya gamsu da yadda zagayen na takwas ke gudana. Mr. Abdullahiyan ya ce shawarwarin da ake yi game da lalubo hanyoyin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar kasarsa ta shekarar 2015 a wannan karo sun ɗara sauran da aka yi a baya armashi. ya ce ya zama wajibi a jijina wa shawarwarin da iran ta gabatar domin sun taimaka wajen cimma nasarorin da aka samu ministan ya karar da cewa domin kammala yarjejeniyar dole ne dukkanin sassa masu ruwa da tsaki su cika alkawuran da suka dauka karkashin yarjejeniyar ko da yake a cewarsa har yanzu iran ba ta ga alamun himma daga amurka da sauran kasashe uku daga turai a wannan fanni ba. tattaunawar da ke gudana a vienna tsakanin iran da bangarorin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta 2015 na ci gaba da gudana a daidai lokacin da tawagar iran a tattaunawar ke bayyana cewa tana bukatar yarjejeniyar ta tsawon lokaci ba wai a mataki-mataki ba a ranar alhamis jagoran tawagar iran a tattaunawar ta vienna ali bakari kani da mukaddashin shugaban kula da harkokin ketare na kungiyar tarayyar turai enrique mora da kuma wakilan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa sun yi wata ganawa daban-daban wata maciya a tattaunawar iran da ke halartar tattaunawar ta yi watsi da labaran da ke cewa an cima wata yarjejeniya ta wucin gadi yayin tattaunawar ta na majiyar ta kara da cewa a hakikanin gaskiya ba a taba dauko batun yarjejeniyar ta wucin gadi ba a wannan tattaunawar da ake kuma tawagar iran ba ta taba dauko wannan zancen ba kamar yadda iran ta ambato a can baya tawagar ta ta dukufa ne kan cimma yarjejeniya ta dindindin kuma ta gaskiya kamar yadda kamfanin dalancin labaran iran na irna ya rawaito a labarin da shafin na irna ya rawaito tattauna hanyoyin dagewa iran shirin takunkuman amurka shine dukan bangarorin suka dukufa a kai a wani labarin kuma a ranar laraba da ta gabata 'yan majalisar wakilan amurka sama da ɗari ne daga bangaren jam'iyyar republican suka sake nuna adawarsu akan komawar kasar a cikin yarjejeniyar ta 2015 da aka cimma da iran tare da kiran da dakatar da tattaunawar da ake a biyanna game da irin waɗannan kalaman ne tawagar iran tana ce kan cewa sai an ba ta garanti ko kuma tabbacin da ya dace kan cewa gwamnatin washington ba za ta sake yin watsi da yarjejeniyar ba duba da irin waɗannan kalaman da ke fitowa daga wasu jami'an amurka a tattaunawar da ke gudana wacce ita ce irin ta farko a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi iran ta gabatar da sabbin shawarwari da take ganin za su taimaka da kuma ciyar da tattaunawar a gaba sai dai kuma iran ɗin ta soki lamirin ƙasashen turan nan uku da ke da ruwa da tsaki a tattaunawar kan yadda ba su goyi bayan yunkurin da take yi ba na ganin cewa an cimma yarjejeniya shekara guda bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma gazawar da kasashen turai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar suka yi na kasa cika alkawuran da suka dauka bisa matsalar lambar amurka iran ta ɗauki wasu jerin matakai na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa a matsayin mai da martani duk da alkawarin da sabuwar gwamnatin amurka ta yi na cewa za ta koma a cikin yarjejeniyar har yanzu tana jan kafa wajen dagewa iran takunkuman iran dai ta nace cewa amurka ce ya kamata ta fara ɗage takunkumai kuma ya kasance a zahiri ba da fatar baki ba tare da ba ta tabbacin cewa ba ta taɓa sake ficewa daga yarjejeniyar ba haka kuma iran ta buƙaci amurka ta biya ta jiya sakamakon hasarar da ta yi saboda ficewar da amurka ta yi a cikin yarjejeniyar haka zalika iran ta ce rashin taɓaka komai daga ɓangaren ƙasashen yamma da ke cikin yarjejeniyar na daga cikin ababen da suka kawo tsaiko a tattaunawar tun bayan sabon zagayen tattaunawar da aka fara tawagar iran ta yi ganawa da tattaunawa a mataki daban-daban da nufin karfafawa tattaunawar domin cimma yarjejeniya mai kyau tattaunawar biyan dai ta dukufa ne akan yadda za a dage wa iran jirin takunkuman da amurka ta kakaba mata haka zalika batun dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta biyar na daga cikin ajandar tattaunawar a shekarar 2015 ne shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya fice daga yarjejeniyar tare da maido da takunkuman da amurka ta kakaba wa iran tun daga wannan lokacin ne iran ta jingine aiki da wasu mahimman alkawuran da ta dauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 shugaban amurka mai ci joe biden ya bayyana aniyarsa ta komawa kan yarjejeniyar idan a cewarsa gwamnatin iran ta janye daga karya sharuɗan amma iran a nata bangare na son amurka ta ɗauki matakin farko jami'an diplomasiyar kasashen yamma sun yi gargadin cewa saboda gagarumin cigaban da iran ta samu a shirinta na inganta makamashin uranium lokaci ya kure don yin shawarwarin cimma matsaya iran ta dage cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne gaba daya tattaunawar da aka yi tsakanin iran china faransa jamus rasha da kuma birtaniya har yanzu ana kiranta da haɗin gwiwar shirye-shiryen aiki ko jcpoa an fara tattaunawar ne a babban birnin ƙasar austria inda wakilan amurka ke halarta tattaunawar amma ba kai tsaye ba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce tana son amurka ta gaggauta janye dukkan takunkuman da ta kakaba mata kuma suna son tabbatar da cewa babu wani shugaban amurka da zai zo nan gaba ya yi watsi da yarjejeniyar ba tare da wani bangare ba wakilin musamman na shugaban biden robert male ya ce a shirye suke su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin komawa kan yarjejeniyar ciki har da ɗage dukkan takunkuman da gwamnatin trump ta kakabawa iran a can baya dai sakataren harkokin wajen amurka ya ce kowane zaɓi yana kan teburi kan abin da za a iya yi idan iran ba ta yi shawarwari da gaskiya ba iran da ta amince da takaita adadi da kuma adadin injinan inganta uranium ɗinta masana da dama da jami'an iran sun bayyana cewa ficewar amurka a cikin yarjejeniyar a wancan lokaci da ma kakabawa iran ɗin shirin takunkumai babban kuskure ne da gwamnatin da ta gabata ta trump ta aikata saboda ko ba komi hakan ya sanya iran ta yi gaban kanta wajen ɗaukar wasu matakai sannan kuma sannu a hankali ta haɓaka wasu ayyukanta na cikin gida lokacin da trump ya sake gagaba wa iran na takunkumi sannu a hankali da iran ta fara jingina aiki da wasu matakai da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 a matsayin ramuwar gayya yanzu iran tana da tarin uranium da aka inganta wanda ya ninka fiye da yadda aka yarda mata a can baya a cikin yarjejeniyar ta sha biyar a wannan yanayin iran ba ta da nisa da matakan fasaha na yin abin da ta ga dama da sinadarin na uranium hakanan takunkuman na amurka sun sanya iran ta samu ci gaba da kera na'urorin inganta uranium haka kuma duk wata dama da sifetocin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da ƙasa suke da ita a can baya ta sanya ido a tasoshin nukiliyar iran ya ragu duk da cewa a baya bayan nan bangarorin sun ce sun fara gano bakin zaren warware sabanin da ke akwai ana sa ran tattaunawar biyanna kan shirin nukiliyar iran za ta taka rawa wajen tantance makomar yankin gabas ta tsakiya a halin da ake ciki dai dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a iya cimma yarjejeniya wannan kuma lokaci ne kawai zai fayyace hakan. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya jawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. to da ne muka kawo shirin namu baki da amma kafin ban kwana da kuwa san barka ya sake dawa domin ta so mana wasu gaske labaran da aka riga aka saurara Ƙungiyar ECOWAS ta ce ta damu da abin da ta danganta da yunkurin juyin mulki a Burkina Faso. Iran ta yi watsi da batun sakin furtunan Amurka a matsayin sharaɗin ɗage mata takunkumai. majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasar libya da ta tsara sabon jadawalin manyan zaɓukan ƙasar to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai idan allah kai mu gobe za a je mu ɗauki da wani shirin a wai gari cikin ƙoshin lafiya